This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon, niyya da kuma murya arewa. za a iya kuma kama mu a duk lokacin da aka so a kan kwamfuta a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim ayaw ne tare da safi'ul Hashin Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawa wanda wakilin Haruna Dauda biyu da mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Umar Mustapha akan 'yan matan Chibok da ma sauran wasu batutuwa kana ku ji maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Sa'il nan mu kawo muku jaridun sharhin jaridun arewacin Najeriya tare da Mustapha Nasir Batsari. Sa'il nan mu ba ku dama ku ma sauro ku bayyana ra'ayoyinku akan abin da kuka muna a tarho. Amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Zababben shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya ce ba zai yi alkawarin cewa gwamnatinsa tana da tabbacin samo 'yan mata da ƙungiyar Boko Haram ta sace guda 219 a garin Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya a shekarar da ta wuce. A cikin wani bayani da ya je talata lokacin um, a lokacin da ake cika shekara ɗaya da sace 'yan matan Chibok ya ce ba mu sani ba ko za a iya ceto 'yan matan Chibok. janar buhari ya kalubalanci gwamnati mai ci yanzu da rashin kokarin neman 'yan matan ya ce gwamnatin sa ba za ta yi abin wannan gwamnatin ta yi ba ya kuma kara da cewa a ranar da ya karbi ofis idan allah ya yarda kungiyar boko haram za ta san iyakacin karfinmu ƙungiyar kare rajin dan adam ta duniya amnesty international ta ce mayakan boko haram sun sace mata akalla dubu biyu a najeriya tun farkon shekarar da shekara ta 2014 tana kuma tilastawa yawancin matan wajen keta musu haddi da mai da su mayakanta. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin harin bom ɗin jiya talata da harin da aka kai akan wani ginin gwamnati da ke birnin magadishu Mai magana da yawan ma'aikatan tsaron Somalia Muhammad Yusuf ya faɗa wa sashen Somalia na murya Amurka cewa mutane goma sha takwas ne aka kashe akalla mutane goma sha biyar suka raunata a dalilin harin da aka kai akan ma'aikatan ilimi mai zurfi ta ƙasar. wani shaidar gani da ido ya ce maharan sun tada bom da suka boye cikin wata mota kusa da katangar ginin ma'aikatar ilimi domin baiwa maharan daman shiga cikin ginin da fara harbe-harbe yan bindigan dai sun sami nasarar mamaye hawa biyu a cikin ginin amma jami'an tsaro da sojojin haɗin gwiwa na afirka sun sami damar koran maharan bayan an yi musayar ta tsakanin su labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar dattijan amurka ta amince da wata dokar yi da wajewa a jiya talata kan duk wata yarjejeniyar da aka kulla da kasar iran sai 'yan majalisa sun yi nazarinta domin yiwuwar amincewa da ita ko rashin amincewa 'yan kwamitin dai sun kada ƙuri'a inda aka samu amincewar 'yan kwamitin baki ɗaya yanzu haka wannan doka za ta tafi zuwa majalisun ƙasar biyu domin duba ta fadar shugaban ƙasa na nunin alamar yiwuwar shugaba obama ka iya rattaba hannu kan dokar shi kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da takunkumin makamai akan shugabannin ƙungiyar shiya na yemen na ƙungiyar 'yan tawaye ta huti kuma ta buƙaci ƙungiyar da ta janye daga sana'a babban birnin ƙasar da wasu yankuna da ta kame shugaban ƙasar amurka barack obama ya faɗa a jiya talata cewa yana da niyyar fitar da ƙasar cuba ta kwaminisanci daga cikin ƙasashe masu taimakawa 'yan ta'adda a duniya a zaman wani bangare na yunkurin ta dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan an yi fiye da shekaru hamsin ana fama da rashin jituwa tsakanin juna shugaban na amurka ya faɗa wa 'yan majalisun ƙasar niyyarsa bayan da ma'aikatan harkokin waje ta gama nazarin cewa cikin watanni shida da suka shige ƙasar cuba ba taimakawa kowace ƙungiyar ta'addanci ta duniya ba kuma ta baiwa amurka tabbacin ba za ta bata da niyyar yin hakan a nan gaba ayyukan ta'addanci dai shine ya zame shinge ga kasashen biyu da suke kusa da juna to labaran duniya kenan kuka saurara to da yake yanzu an yi shekara ɗaya kenan da sace 'yan matan chibok da ke cikin jihar borno haruna dauda biyu ya tambayi mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna mustapha to can baya suna cewa gwamnatin tarayya ce ke sako-sako akan wannan batu na 'yan matan chibok ɗin yanzu jami'ar suke kan mulki me za su yi da ya sha bamban da jami'ar da za su gada walka kamar da kuka faɗa cewa akwai takaici a cikin wannan lokacin tun lokacin da aka kwace yaran nan shi shugaban ƙasar najeriya bai san cewa mutanen nan da bai wannan mata a lokacin duk ba su yarda cewa an ɗauke wannan mata sai dai kai kamar sati guda biyu ake zaune suka kira mu cewa a gashi ya ji kamar an ɗauke mata muka ce masa eh ya ce a ba gaskiya ba shi bai taɓa yarda cewa wannan matan an kwashe su da gaske ba amma daga lokacin da suka zo suka sa suka ga jami'an tsaro da wansu suka je suka duba suka ce lallewa da gaske ne an kwashe da kuma mutanen cikin suka masa magana cewa da gaske ne an kwashe an kwashe yaran har matarsa ta kira mutane tana faɗa cewa wannan ba gaskiya ne akwai Allah akwai Allah tana tamawa mutane akwai Allah akwai Allah lokacin to ta dauka kamar cewa muka dauki yaran muka aje su a gwamnati house a gwamnati house na Borno in akwai wanda baka za ku bari yaran da suka tafi da su yanzu a yadda ya faɗa ya sha gaya mana cewa ya san inda ya mata ya gaya mana za a kawo matan nan ya ce mana za a kawo su an gan su za a yi sun sha faɗa har shi eh, babban jaman tsaro na da shi ma ya faɗa za mu karɓe su za mu karɓe su yanzu wannan matan nan daga Allah sai wanda suka rike suka san inda suke amma ana tabbe su yanzu yadda ake ciki san cewa mutanen boko haram an a cikin duk sansanin mu yanzu duk local government da kake tsammani je wanda ke hannun su da an kwace kusan dukansu amma yanzu duk an ce mutane sun kudu sun shiga cikin sambisa to wataƙila suna sambisa wataƙila wasu a same su a rayu wasu kuma wasu a inda ke faɗa tunda mutane basu basu bane inda suna hannunsu wataƙila su masu tafi da su amma ni a gani na da sani na cewa yaran nan yanzu da duk inda suke da sun san inda suna hankalin su da sun gudu da wanda suke gudu a lokacin da ake wannan abun amma yanzu sai mu barwa Allah dan ka dade Allah ya sa an gama zabe lafiya kuma Allah ya ba ku nasara wato gashin indowar jam'iyyar APC dan ka dade yanzu na ka sa gaba ne to alhamdulillah a dama gwamnatin nan gwamnati ne ta jama'a ta mutane wanda insha Allahu a yanzu dai da muke ganin cewa rashin zaman lafiya ya fara raguwa za mu samu zaman lafiya insha Allah a kwanakin da za su zo a gaba a gwamna Kashim Shatima da kuma duk executive nashi za su zauna a duba wani wajajen da aka samu tangarda kamar mutanen da suka bar gidajensu yadda za mu yi mu koma da su gidajensu na daya a je a share gidajen a sa maganin a garurukan su a duba in akwai gidajen da suka rushe mutanen su koma gida a ga abin da gwamnati za ta tallafa musu fara gyara gidajensu don su koma a gidajensu wannan shine babban abin da ke gaban mu tukuna. Zaka akwai wannan batun madatsan nan na na ruwan biyu madatsar ruwan biyu wadda kusan shekara talatin kenan ko fiye da haka ma ake wannan kokarin gina wannan madatsar ruwa ya zo dai an fara aiki an tsaya a tsakiya eh, kamar menene matsayin wannan madatsar ruwa ne ana magana cewa idan har Allah ya sa aka gama za a samu kananan hukumomi kusan tara za su amfana da wannan madatsar ruwa a lokacin da muke kan tafiya kwanaki da suka wuce can mu mun san cewa mun riga mun ɗauki wasu kuɗaɗe aka ajiye a gefe na gyaran wannan dan muka yi magana da ita federal government akan ayi wannan suka ce mana za a yi za a yi ba su yi ba to ni ni ba abu mamaki bane gare ni da yake mu muna cikin opposition tunda ba a zo ba maganar tsaron ba zo sun gyara mana sosai kamar yadda muke so maganar ruwa za su bamu ruwa mu sha tunda ba su mana ba yanzu dai Allah ya kawo mana shugaba na shugaban kasa wanda zai zai dubi kowa da idon rahama madalla haruwan dauda biyu kenan da mataimakin gwamnan jihar borno kafin mu ci gaba a shakata da wannan kayan yara gobe na ke ci na faɗi yake sha ta gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. In na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na kaga maro kana na zan ya sha ta mammalo gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake

nan na hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gobe na duke ce kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kan ku gama kowane gobe na yake ce shata alhaji dan kadnawa yau ya zo legas ya amma hakkin shi ya zo nema kayan ya ragu kaga mutum yana zanna tsaf kuma ya yi naɗi ya zanna hayya ban kafara an ba ya fila fila ya zauna. To madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ya ce karfe uku da minti goma sha uku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. rana ce ta farin ciki da farko ina miƙa godiya ta gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ina miƙa godiya ta ta biyu ga boys america ba ƙarama guduma kuka bamu ba kin yarda allah kuma bukata da ta biya a yau wannan rana ta rana biyu ga watan biyu to wannan kuɗi jimillar shi gaba ɗaya kamar yadda ya fita ya shiga akawun ɗinsu kuma ya fito ya dawo hannunmu an damƙa shi a hannunmu. muna godiya kuma ga dukkan waɗanda suka taimaka muna wannan al'amari ya zo na a hannunmu musamman voice america da suka watsa wannan shiri kowa ya ji yadda abu ya faru da kuma gwagwarmaya da aka yi ta yi tsakanin mu da su har allah ya tabbatar da wannan al'amari ku voice murya america ba karamin taimakon ba ma a cewa wani abu sai dai a fatan allah ya saka muku da alheri Jama'a Assalamu alaikum. A yau wannan fili namu yana tafi da kyakkyawan labari mai daɗin ji ga kunne kuma abin yabawa. Mun yanke shawarar jingirta gabatar muku da wannan shirin na yau saboda wasu dalilai guda biyu. Na farkonsu shine a saboda ni mai haɗa wannan shirin na wurin zaben shugaban ƙasa a Najeriya tun kafin faruwar wannan abu da za mu kawo muku a yau. Na biyu kuma domin kada mu gabatar da shi kafin yau ɗin wasu su fassara shi kamar yin kyamfe ma wani ko kuma wasu masu takarar kujerun siyasa a Najeriya. Na tabbata da yawa daga cikinku a cikin wannan fili na ciki da gaskiya kuka fara ji ko kuma cokam kuke samun labarin yadda kudaden marayu ya yi layar zana a asusun banki na kotun ɗauka ƙara ta shari'a musulunci a jihar Kaduna. Kusan naira miliyan 22 na 'ya'yan alhaji Yahaya Ram dan ɗangora wanda aka ce wata ma'aikaciyar kotun mai suna Lami Baba Kwasau ta kwashe su taron ta cikin na kare. Abun farin ciki shine gwamnan Ramalan Yaro na jihar Kaduna ya cika alkawarinsa kuma kudaden waɗannan marayun sun koma hannuwansu. An biya su dukkan kudadensu yayin da shi gwamna ya ce zai nemi jami'an kotun da suke da hannu a wannan abun kunya su san yadda za su amayo wannan kuɗi a maida su. Idan ba a manta ba, ɗaya daga cikin mutanen da suka yi tsayin daka domin kwato ma waɗannan marayun haƙƙinsu shine Alhaji Sani pz ɗaya daga cikin aminan marigayi Alhaji Yahaya raun To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ni suna na Alhaji Sani Ibrahim, wanda aka fi sani da Alhaji Sani Dan Marke, wanda nake zaune a pz number 5 wa farod pz area. To, alhamdulillahi kamar yadda kowa sani a can baya na yi magana cewa a muna ta iya tunaninmu muna ganin dai wannan haƙƙi na marayun nan da ikon Allah a yana nan a hannunsu kuma za su bada to kuma cikin yarda Allah kuma bukata da ta biya a yau wannan rana ta rana biyu ga watan biyu to wannan kuɗi jimillar shi gaba ɗaya kamar yadda ya fita ya shiga akawun ɗinsu kuma ya fito ya dawo hannunmu an damƙa shi a hannunmu da wannan ne muke ma Allah godiya muna cikakka godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya tabbatar da wannan al'amari ya kuma biya buƙatar cewa wannan abu ya dawo a hannunmu an ce an dinga ɗan ɗaukar lokaci a sa lokaci a ɗaga a sa a ɗaga me kuke ganin ya kawo ɗan saɓanin da aka dinga samu kafin wannan kuɗi su nuna to shi al'amarin rayuwa duka wanda ya santa wani jarabi ne daga allah allah ya jarabe mu da wasu abubuwa waɗanda matukar wannan abu ba da wani abu illa mu yi haƙuri kamar yadda ya jaraba mu da jarabawa ta musiba kuma cikin yarda shi ya yayi mana ya kawo mana wani abu na alheri na farin ciki kuma muna godiya gare shi muna godiya kuma ga dukkan waɗanda suka taimaka muna wannan al'amari ya zo yadda na a hannunmu musamman voice america da suka watsa wannan shiri kowa ya ji yadda abu ya faru da kuma gwagwarmaya da aka yi ta yi tsakanin mu da su har allah ya tabbatar da wannan al'amari kira na biyu shine ina wasu mahukunta waɗanda abubuwa ya shafa kullum a matsayinmu na ɗan adam gajiyayyu idan wani abu ya na gajiya ya same ka maimakon ka yi ta faɗa a ka gane cewa allah ya jarbe ka da wata fitina kuma ka mai da ka ga Allah sai Allah ya saka maka da abubuwa sannan daga karke ina ma shi mai girma gwamnan jihar Kaduna godiya domin mun samu cikakken labari shi irin gudunmuwar da ya bayar a kan wannan abu domin a samu a warware da gwamnatinsa da irin kokarin da ya na yadda ya ruhe ido ya turo wannan kuɗi domin a samu a sallame waɗannan marayu. Alhaji Sani Ibrahim PZ babban aminin marigayi Alhaji Yahaya Ran Kwanat Ɗangora. ɗaya daga cikin waɗanda muka yi magana da su a baya kan wannan kuɗaɗe nasu da ya salwance shine abubakar yahaya ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin assalamu alaikum sunana abubakar yahaya na ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi ya kuke ji yau rana ce ta farin ciki da farko ina miƙa godiya ta gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala da shine ya jarabce mu da wannan abu da ya same mu kuma yau ya jiyo da farin ciki zuwa gare mu ina miƙa godiya ta biyu ga boys america ba ƙaramar guduma kuka bamu ba don ku ne ƙarfin jigon gudunmawa da kuka bayar yada abin da kuka dinga yi yadda al'umma suke ji ta facebook ne gidan america ko ba ko ta ko ina mutane addu'a suke mana muna godiya da duk mutanen da suka dinga taya mu addu'a su ma allah ya saka masu da alkhairi ta yaya aka biya kuɗin nan ne zallan kuɗi aka kama su gaya ko ko tura aka yi asusu koya aka yi wajen biya eh kuɗin mu aka bamu tsura aka tura mana ta akawun ɗin mu yanzu kun gan aka kun gansu mun gansu tunda sun higo sun yi alert a akawun dinmu kuɗi suna nan sun nuna a cikin akawun dinmu yanzu ana ta magana da da an so kila da raba. me yasa tunaninku bai hau kan cewa eh, kawai kotunan ta raba muku tunan ta yadda za ta baku ba E, to haka ne ka san hausa suna cewa idan ka ga maciji ya sari kan ka ga bakan leda sai ka gudu wannan dalili ne yasa gwara da ya su nuna a hannun din an ce ɗin yamma kawo ishe ta nuna a hannun saboda haka yanzu za ku je ku yi rabonku a gida maimakon barin kotu ta muku insha Allah To idan masu sauraron mu ba su manta ba mutumin da muka fara yin magana da shi akan wannan batu na kudaden iyalan marigayi ya hayaran kwana dan gora shine Abdullahi Muhammad wanda shine ma ya fara daukar waya ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana roƙon da mu bi sawun wannan batu na kudaden marayun. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Muhammad To da farko muna godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa aka samu wannan gagaruman nasara saboda yau shigar kudin nan cikin account na wannan kotu shekara biyu kenan da wata ɗaya daidai so kuma yau Allah ya kawo mu wannan kuɗi sun fito saboda haka ubangiji wa ta'ala shi muke fara yi masa godiya da wannan nasara da ya bayar cikin wannan gwagwarmaya sannan kuma sila hanyoyi kamar ku boys murya america ba karamin taimakon ba ma a cewa wani abu sai dai a yi fatan allah ya saka muku da alheri akwai kuma shi eh, baraman otaro shi ma irin gudunmawa wanda ya bayar da duk sauran yan uwa da suka ba da gudunmawa sakamakon wannan labari da kuka wada waɗanda ma ba sani ba daga Nijar na gani ma a Facebook mutane suna addu'a Allah ya fitar da wannan marayu dukiyarsu so Allah ya karbi addu'ar su da duk addu'an da jama'a suke yi waɗanda suka shigo a bayyane da waɗanda suke a ɓoye suka yi addu'a to Allah ya karbi addu'ar su kuma yau an biya wannan haƙƙi na na marayu mu shine gurin mu kawai to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kafin wannan kuɗin ya fita mun dan jira din cewa sun so bayan kuɗin sun nuna ku ba su dama su raba muku tun da ya dama kusan abin da ya jawo kuɗin suka je wurin su kenan ah, ya aka ƙare eh to ai kamar yadda lokacin da dama sun ce ai shawara ne ba wai sun ce dole ba tunda kun babu eh, wani yanayi wanda ya hana in mutane suna so kamar yadda shi sabon garin kadi ya faɗa cewa idan magada suna bukatar su raba kudinsu kenan idan kuma sun bukaci ko ta raba musu babu babu laifi ba wanda to amma dai su eh, iyalan magada sun ka bukaci a a mayar musu da kuɗin su raba to da yake an zama cikin raha da annashuwa shine mahashi grand kadin ya yi daidai dan bada dariya a ciki an samu dai fahimta juna alhamdulillah ma dai da karshe mu dukkan godiya ya tabbata ga Allah da duk yan kungiyoyin gwagwarmaya da suka sa mana hannu a ciki aka samu wannan nasara duk ana gode ma kowa da kowa Allah ya biya kowa da alherinsa. hausawa suka ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri wannan fili na ciki da gaskiya yana miƙa godiya ga duk waɗanda suka taimaka har aka maidawa da waɗannan marayun kuɗaɗensu cikinsu har da shi kansa gwamnan ramalan yaro na jihar kaduna wanda ya tilasta samo waɗannan kuɗaɗe daga wasu wuraren daban kafin bincike ya gano maɓoyar lami baba kwasau da duk waɗanda suke da hannu wajen satar waɗannan kuɗaɗe daga asusun kotun shari'a musulunci ta jihar kaduna a madadin isa lawal ikara da dukkan waɗanda suka taimaka wajen bin diddigin wannan lamari daga farkonsa har zuwa ƙarshensa ibrahim alfa ahmed ne ke cewa allah ya albarka to allah ya kyauta yanzu kuma ga mustapha nasir batsari da sharhin jaridun arewacin najeriya Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust da kuma babban labarinta game da yadda gwamnatin Najeriya ke shirin miƙa mulki ga sabuwar gwamnatin Janaral Muhammadu Buhari. Jaridar ta ce gwamnatin shugaba Jonathan mai barin gado ta sanya kwamiti ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Alhaji na madisambo da zai tsara yadda za a mika iko ga sabuwar gwamnatin Janaral Muhammadu Buhari a ranar 29 ga watan Mayun da ke tafi. To sai dai a nata gefen jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne da batun cika shekara ɗaya da sace 'yan matan nan 'yan makaranta na garin Chibok da ke cikin jihar Borno da 'yan Boko Haram suka sace. jaridar ta blueprint ta ce albarkacin wannan rana shugaban najeriya mai jiran gado general muhammadu buhari ya ce da zaran ya shiga ofis zai yi duk abin da zai iya yi domin fatattakar 'yan kungiyar ta boko haram da suka addabi jama'a sannan da kwato 'yan matan na chibok da kuma tabbatar da samun zaman lafiya a yankin arewa maso gabashin najeriya To ita ma dai jaridar leadership da batun 'yan matan Chibok ɗin ne ta babban labarinta. Jaridar ta leadership ta ambatu jami'in ba da bayanai na gwamnatin Najeriya Mr. Mike Omeri yana cewa gwamnatin Najeriya ba ta watsar da batun 'yan matan Chibok ba. A ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta bugu wani labarin da ta ce ta samu daga kafar yada labarai ta BBC da ke nuna cewa. an hango 'yan matan na Chibok a garin Goza. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta yi babban labarinta ne da batun dambarwar zaɓe a jihohin Imo da kuma Taraba. Hukumar zaɓen Najeriya dai ta ce za a sake zaɓuɓɓuka a wasu ƙananan hukumomin Taraba da kuma jihar Imo a cikin kwanaki talatin masu zuwa nan gaba. Saboda rudanin da aka samu a lokacin gudanar da zaben da aka yi a ranar Asabar da ta gabata. ya sa an soke zaben kamar yadda jaridar ta ba da labari a ƙarshe dai da jaridar ta people's daily ne za mu kammala sharhin jaridun arewacin najeriya da kuma ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna yadda hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya ndlea a takaice ta tsinci wasu buhunan tabar wiwi a jihar delta jaridar ta people's daily dai ta ce hukumar ta ndlea ta yi tsintuwar buhunan tabar wiwi har guda 160 a wani daji da ke kusa da ƙauyen utulu da ke kan hanyar benin zuwa asaba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ta an gaishe mustapha yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka bar mun a wayan tarho Assalamu alaikum mai magana Amadina mai Fati kofar tasha je ga Kebbi Najeriya. yoyaye ku isa min da na ga al'ummar najeriya musamman wanda suka daure marana da yunwa suka zo suka yi zaɓe aka ba su abin da suka zaɓa na gaskiya to muna godiya dai ga ubangiji allah wanda ya ba mu canji a najeriya ba tare da zubar da jini ba ba irin na ƙasashen larabawa ba da ake yin kashe-kashe Allah ya ba mu canji cikin sauki musamman ma nan jihar Kebbi cikin kuncin da muke ciki kuma Allah ya ba mu canji. Allah shi tabbatar muna wannan canji ya zanna alferi a gare mu. Allah shi ba mu zaman lafiya dukkan Najeriya mu. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Sunana Gamba Barau Fatakun daga kasuwa a garin Fatakun. a yau na so ne godiya Allah a wannan zaɓuɓɓuka da muka yi muka yi lafiya muka gama lafiya da fatan waɗanda suka samu Allah ya tsaya su ko waɗanda suka faɗi kuma Allah ubangiji ya ba su yadda za su yi. Assalamu alaikum. Ni ne Isa M Gidado daga Kumbi, rabar hukumar Jada jihar Adamawa, Najeriya. Ina roƙon don Allah biya wa ku gaya wa shugaban ƙasarmu ya roƙon ma mutane gwamnonin da suke kan mulki. ya gaya su biya wa ma'aikatansu kamin nan ya hau shi kuma ya kama aiki idan allah ku gaya shi kuma dan allah ya gaya musu su ma'aikata wayanda aka yi su kai bin gwamnati ba shi samu kudadensu. maye sarkin mayan rankurere na baka daɗin da na ji da wannan zaben gwamnoni ba inda aka yi tashi hankali a jihar talatin da kamar namu na plateau to idon gwamnan ya bude ya tabbatar plato ba kamfanin gidan wani bane Allah shi yake ba da mulki wanda ya ga dama. Mai magana Adamu Bello daga karamar hukumar Dangaji a Taraba. A ne gaskiya ba wai ma daukan kuriyan da suke su je su dangola. Gwamnatin Najeriya ko tunanin wani abu za ku yi da suka aikata wayan na ga a kama su. A hukunta su zai sa a daina yin wayan halaye. Fama da la yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice ta da sarfil Hashim Gumel. To madalla mun ji cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Najeriya janar Muhammadu Buhari ya ce ba zai yi alkawarin cewa gwamnatinsa tana da tabbacin samo 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta sace guda 219 a garin Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya a shekarar ta wuce. A cikin wani bayani da ya jiya talata, lokacin da ake cika shekara ɗaya da sace 'yan matan da Chibok ya ce, ba mu sani ba ko za a iya ceto 'yan matan. Ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin harin bom ɗin jiya talata da harin da aka kai kan wani ginin gwamnati da ke birnin Magadishu. Mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Somalia Muhammad Yusuf ya faɗa wa sashen Somalia na murya Amurka cewa mutane goma sha takwas aka kashe, akalla mutane goma sha biyar suka raunata. to da yanzu kuma mu muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sarfilu hashin gumel wanda muka yi asubanci tare sai ciwo bahiro diodone da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya charles hall ni madugun shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima ku ji da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.